عفوا أخي يا مسلما أهوى ولا يهواني قلبي بكى متسائلا عن إخوة الإيمان عفوا أخي يا مسلما أهوى ولا يهواني قلبي بكى متسائلا عن إخوة إخوة الإيمان أتراهم قد ألجموا dukkan yabo da godiya da kirari da jinjina sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala maɗaukakin sarki muna gode masa muna neman taimakonsa muna neman agajinsa da kulawarsa da kariyarsa wanda Allah ta'ala ya shiryar da shi shine cikakken shiryayye Allah ta'ala ya shiryar da mu wanda Allah ta'ala ya batar da shi babu mai iya shiryar da shi salatin Allah da ɗaukaka da aminci su tabbata ga annabi Muhammadu sallallahu ta'ala alaihi wasallama cikamakin annabawa shugaban manzanni wanda Allah ta'ala ya aiko shi domin ya zama rahama ga talikai da alayen gidansa masu daraja da sahabbansa yardaddun Allah da waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa hayar zuwa ranar sakamako. قد خدروا عن سمع كل بيان أتراهم قد ألجموا فارتاع كل لسان دم قوام الصورة رمو أولنا شرينا كندن تاريخي إدم بأمان تابا أما كندي قباتا mun yi magana akan matan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama su goma sha ɗaya waɗanda ya aura a makka su uku da waɗanda ya aura a madina su takwas da ƙuraishawa daga cikinsu da larabawa da waɗanda ma ba larabawa ba kamar safiya da waɗanda suka haihu daga ciki wato khadija kawai mai ‘ya'ya shida da kuma muka ce ragowar matan annabi sallallahu alaihi wasallama duka babu wacce ta haihu sai wata saɗaka wanda sarkin masar maƙauƙas ya aiko masa da ita mai suna mariyatul kiftiya to wannan shine bayanin da ya gabata ko muka ce mako mai zuwa za mu ɗora a kan ‘ya'yan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Mafi yawan malaman tarihi su ruwaito cewa ‘ya'yan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama guda bakwai ne, wasu na cewa tara akwai attayyib da attahir, amma malamai kama a cikin zadul ma'an na ibn qayyim da jawami usira na ibn hazmin da asira annabawiya as-sahiha ta Dr. Akram da sauran malamai dai na a cikin ilimin sira sun ce tayyib da tahir ba suna ne na ‘ya'yan manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ba, duka waɗannan laƙabi ne ga ɗaya daga cikin ‘ya'yan na manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama shi ne wato Abdullahi, cikin ‘ya'yan annabi sallallahu Alaihi wasallama ya sa wa ɗaya daga ciki sunan mahaifinsa, Abdullah, To wannan Abdullah ɗin shi ake masa laƙabi da At-Tayyib wato tsaftatacce tsarkakakke mun ce 'ya'yan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama a ittifaki ko kuma a mafi rinjayen riwaya su bakwai ne maza guda uku mata guda hudu guda shida daga ciki duk an haife su ne kafin manzanci a makka kuma shida duk mahaifiyarsu ɗaya ne wato nana khadija ita ce ta haifawa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ‘ya'ya guda shida maza guda biyu mata guda hudu to sai alqasim shine na farko cikin ƴaƴan da khadija ta haifa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama maza duk da kamar yadda ibnul qayyim ya faɗa a cikin zadul ma'ad kowanne daga cikin ƴaƴan annabi sallallahu alaihi wasallama an ce wanne ne babba an samu sabani akan su tsakanin zainab da alqasim wanne ya girmi wani tsakanin ruqayya da fatima wanne ne ya girmi wata kamar tsakanin ummu kursum da fatima da aka yace saɓanin tartibin shekarunsu a wajen haihuwa mafi yawa malaman ruwaya sun yi sabani akan a cikin matan wacce tafi shekaru musamman tsakanin Zainab da Ruqayya da Fatima dama an yadda cewa Ummu Kulsum ita ce karama to Al-Qasim shine dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na farko a cikin maza kuma ya rasu yana karami duk da wata ruwaya a cikin Ibn Hisham ta nuna cewa sai da ya dan girma haka ya kai kamar shekara shida ko hudu ko biyar amma dai mafi yawan ruwaya ta ce yana tsakanin shekara uku zuwa hudu ko biyar din a nan ya rasu wannan shi ne ɗan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama na farko sai Abdullahi shi akwai laƙabi da ake masa kamar yadda muka yi bayani a baya shi ake cewa at-tayyib at-tahir wato ana masa laƙabi da wannan wato laƙabi guda biyu shine ɗan manzan Allah sallallahu alaihi wa na biyu kuma a cikin 'ya'yan Khadija sai Zainab wanda ruwaya ta nuna ita ce babba Zainab sai ruqayya sai fatima sai ummu kulthum da aka ƴaƴan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda na na Khadija ta haifa masa maza guda biyu al da Abdullah sai mata guda hudu Zainab Ruqayya Fatima Ummu Kulthum wannan sune wato ainihin ƴaƴan Khadija da ta haifa wa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam sai na bakwai wanda mariyatul ya ta haifa a madina shekara ta takwas bayan hijira kuma ya yi wata goma sha tara ko wata ishirin a duniya ya rasu da aka tsakanin wafatin wannan ɗa na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da wafatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wata uku ne kawai ya rasu a shekara ta goma bayan hijira ba wata uku tsakaninsu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wata uku shine lokacin da aka haife shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da asuba ya sanarwa da sahabbai cewa an haifa min ɗajiya namiji kuma na sa masa sunan babana annabi Ibrahim da aka sunansa Ibrahim to don wasu suka mun laƙabi don su tantance tsakanin Ibrahimul Khalil shi kuma ake kiransa Ibrahim Mu'azzam wato Ibrahim wanda yake abin girmamawa to wannan su ne ‘ya'yan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama a dunkule wato guda bakwai, Alƙasim, Abdullahi, Ibrahim, wannan su ne maza guda uku, sai Zainab Ruqayya Fatima Ummu Kulthum kenan zamu ce ƴaƴan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama maza duka sun rasu ne suna ƙanana babu wanda ya kai haddin balaga ko kusa da haka ma a cikinsu. amma matan duka su hudun nan kowace sai da ta yi aure kuma uku daga cikinsu su duk sai da suka haihu ɗaya ce kawai Ummu Kulthum ake sabani akan ta haihu ko bata haihu ba amma mafi rinjayar ruwaya ita bata haihu ba amma waɗancan ukun duka kowace ta haihu kuma a ɗakin mijinta ta rasu da zainab da Rukayya, da fatima da ummu kulsum kowace ta yi aure ya'yan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama matan kamar yadda muka yi bayani kowace a ɗakin mijinta ta rasu kuma duka ‘ya'yan manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama guda shidan can na farko in ka ɗauki Ibrahim Mu'azzam dukkan su haihuwan maka ne ɗaya ne kaɗai aka haifa a Madina kamar yadda muka yi bayani cewa ko yana wata sha tara ko ashirin ko ashirin da biyu a shekara ta goma ya rasu wannan ƙaramin ɗan na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama Ibrahim Mu'azzam wanda tsakanin wafatinsa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wata uku ne kawai kamar yadda ya zo a cikin jawami usira na ibn hazamin al'andulisi rahimahullahu ta'ala musliman ahuwa wala yahuwa بكى متسائلا عن إخوة الإيمان عفوا أخي يا مسلما أهوى ولا يهواني قلبي بكى متسائلا عن إخوة الإيمان أتراهم قد ألجموا فارتاع كل لساني أتراهم قد خدروا عن سمع كل بياني أتراهم قد ألجموا فارتاع كل لساني أتراهم قد خدروا عن سمع كل بياني babbar yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta auri Abul As ibn Rabi sunansa Al-Qasim bin Rabi bin Abdul Uzza bin Abdul Manaf shine wato sirikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na farko wanda ya auri babbar yarsa da aka sirkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama uku ne wannan shine sirikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na farko wanda lakabinsa shine Abul As ibn Rabi sunansa kuma Al-Qasim bin Rabi bin Abdul Uzza bin Abdul Manaf da haka shi ma dangi ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sun haɗu a Abdulmanaf ta haifa masa ƴaƴa guda biyu wato jikokin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da suka fito ta hanyar Zainab da sirikinsa al bin Rabi ko Abul As bin Rabi akwai Aliyu da Umama wannan sune ƴaƴa guda biyu da ta haifa ita wannan Umama din wato ta girma har ma wato Sayyidina Aliyu ya aure ta bayan wafatin na na Fatima ita ce kuma yarinyar nan da hadisi ya zuwa cikin sahihul bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana ɗauko ta yana yin sallah yana rike da ita ko yana rungume da ita ko yana wato rike da ita a hannunsa in zai yi sujjada sai ya aje ta in zai yi ruku'u ya aje ta in kuma zai dago sai ya dauko ta ya rike ta a hannu wanda a cikin fatahil bari yayi dogon bayani akan hikimar da ta sa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ɗauko wannan jikanya tasa ya wato yi sallah da ita wanda jikarsa ce ‘yar Zainab ‘yar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ita umama ɗin. Ita Zainab ta rasu a shekara ta takwas bayan hijira, shi kuma Abul As ɗin sirkin manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama da ya auri Zainab, shi kuma ya rasu a lokacin khalifancin Sayyidina Umar. To wannan ita ce ‘yar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ta farko, kuma mun ji sirikin manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama na farko shine Abul As ibn Rabi ko alqasim bin rabi bin abdul uzza bin manaf kuma mun ji cewa jikokin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ta hanyar yassa wato zainab ya'ya biyu ne na ɗaya shine umama sai na biyu kuma aliyu wannan su ne jikokin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama da suka fito ta hanyar ruƙayya sai kuma wato sirikin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama na biyu wato ruqayya ita ta auri sayyidina usman haka sayyidina usman shine sirikin manzon Allah sallallahu alaihi sallama na biyu kuma wanda ya auri yarsa ruqayya ta haifa masa da mai suna abdullahi amma shi abdullahi ya rasu yana da shekara hudu shi dan wato ita ruqayya dan haka akwai jika na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ta bangaren ruqayya mai suna abdullahi dan usmanu dan wato ruƙayya jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya rasu yana shekara hudu ita kuma ruƙayya ta rasu bayan yakin badar da kwana uku shi yasa ma sayyidina usman bai samu damar zuwa yakin badar ba dalili shine lokacin da za a fita yakin badar wato matarsa ruƙayya ba ta da lafiya don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya masa izini akan ya zauna ya jinyarta kuma an dawo daga yakin badar ana murnar dawa daga yakin badar kuma aka zo aka samu ita ruƙayya Allah ya yi mata cikawa don haka ana murnar badar kuma ana wa sayyidina Usman ta'aziyya na rasuwar wato matarsa kuma ana yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta'aziyya na rasuwan yarsa Ruqayya matar Usman to don haka nema manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yasa aka raba ganima Badar sayidina Usman tunda wani uzuri ko wata darura ta tse da shi bai samu daman halattar ko zuwa wato ainihin yakin Badar ba to sai ainihin wato abin nan na biyu wato sirikin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama na uku wato wanda ya auri Ummu Kulthum ta yi wa mu ce ita Ummu Kulthum ba wani sabon surukuta aka yi ba domin sayyidina Usman din ne dai wato ainihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ɗauko ‘yarsa ta uku, wato Ummu Kulthum, ya aurawa Sayyidina Usman. Daka Sayyidina Usman shi kaɗai ne ya rabauta da ya auri ‘ya'yan annabi sallallahu Alaihi wasallama guda biyu, ya auri Ruƙayya ta rasu bayan gama yaƙin badar da kwana uku, kuma ta haifa masa ɗa mai suna Abdullahi ya rasu yana ɗan shekara hudu sai kuma Ummu Kulsum ‘yar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama da ya aura bayan rasuwan yayanta. Wataƙila ina ga daga nan nema mafi yawa za ka ga mutanenmu a musamman a wannan ƙasa idan ka auri yarinya idan wato yatta ka auri yatta in ta rasu sai ka ji iyayenta sun ce ba komai za su baka kanwata don na ga watakila koyi ne ko kuma da wannan kissa ta Usman ake kafa hujja akan halaccin wannan abu kuma gashi ya halatta don Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi ya ji dadin surukuta da Sayyidina Usman don haka da ainihin yarsa ta farko Ruqayya ta rasu don haka sai ya aura masa Ummu Kulsum dan sai an ji dadin surukuta da mutum ake ƙara masa ta kuma Ruqayya umce Ummu Kulsum ta zauna da Sayyidina Usman tsawon shekaru daban-daban har kusan shekara ainihin wato bakwai ko takwas ta rasu a shekara ta tara bayan hijira ita ummu kulsum din yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin mata ta uku ma wato matar sayyidina Usman sai kuma Fatima radiyallahu anha wanda ita ce yar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama cikon ta hudu wacce sayyidina Aliyu radiyallahu ta'ala anhu ya wato Aureta. ta idan muka lura auren Fatima radiyallahu anha da Sayyidina Ali aure ne na zumunta domin Sayyidina Ali yana matsayin kani ne ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama domin da mahaifinsa Abu Talib da mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Abdullahi wato li abbai ne wasu ce ma shaqiqai ne amma da ruwa li abbai din tafi wato babansu daya dan haka ‘yan maza zur suke tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sayyidina Ali kuma kamar kani yake a gare shi ta wannan bangaren ita kuma Fatima ta wannan jihar kamar ya take a gare shi kuma ga shi ya aure ta saboda ya halatta ka auri yar wanda kuka haɗa, ko wanda babansu ɗaya, ko babansu daya babansu ɗaya, to yarsa zaka iya aure kamar yadda da tsakaninsu mace da namiji ne su ma za su iya yin aure to yarsa ɗin nan wato zai mutum zai iya aurenta a musulunci don ga sayyidina ali ya auri fatima yar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, ko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, a matsayin kamar yaya yake ga sayyidina ali da aka aure ne na zumunta kuma duk a cikin gidan banu hashim don fatima yar manzon Allah ce sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah dan abdullahi ne abdullahi dan abdul muttalib ne abdul muttalib dan hashim ne haka nan aliyu dan Ali bin dan Abu Talib ne Abu Talib dan Abdul Muttalib ne Abdul Muttalib dan Hashim ne Hashim dan Abdul Manaf ne Abdul Manaf dan Kusai Kusai dan Kilab da haka dukkanin su Qurayshawa ne kuma wato Banu Hashim ne da haka aure ne na zumunta ta bangarori guda uku ga zumunta ta gida ɗaya ga zumunta ta addini ɗaya ga zumunta kuma ta wato ainihin manufa ɗaya مسلما أهوى ولا يهواني قلبي بكى متسائلا عن إخوة الإيمان عفوا أخي يا مسلما أهوى ولا يهواني قلبي بكى متسائلا عن إخوة الإيمان تراهم قد ألجموا فارتاع كل لساني أتراهم قد خدروا عن سمع كل بياني أتراهم قد ألجموا فارتاع كل لساني أتراهم قد خدروا عن سمع كل بيان ita Fatima wato ta haifawa Saidina Ali ‘ya'ya wasu na cewa guda hudu wasu na cewa guda biyar babbansu shine wato Hassan Hassan shine babban ɗan wato Sayyidina Ali wasu da yawa sun ɗauka kamar Hassan da Husaini tagwaye ne amma gaskiya ba tagwaye ba ne sayyidina Hassan ya girma sayyidina Husaini da shekara biyu sayyidina Hassan aka fara haihuwa daga baya kuma aka haifi Saidina Husaini wanda su ne maza guda biyu sai kuma Ummu Kulthum sai kuma Zainab sai kuma wanda ake saɓani akan sa Al-Muhsin ko Al-Muhassin kamar yadda aka yi sabani akan wasalce sunan ko Al-Muhsin ko Al-Muhassin wanda aka ce shi kuma wato barinsa aka yi ko kuma haihuwarsa aka yi rai. amma waɗancan guda hudun su ne jikokin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama na ɓangaren Fatima wanda zuriya ta yaɗu ta tsatsansu wato sayidina Hassan wanda shi ne babba sai mabinsa sayidina Husaini sai Ummu Kulthum sai Zainab ita Ummu Kulthum din nan ita ce wacce sayidina Ali bin Abi Talib ya aura wa sayidina Umar radiyallahu anhu wanda ta haifa wa sayyidina Umar ‘ya'ya guda biyu, da namiji da mace ta haifawa sayyidina Umar ko kuma duk maza ne guda biyu a wata ruwaya da haka dai jikokin Fatima ‘ya'yan sayyidina Umar domin sayyidina Umar sirikin Fatima ne tunda gashi ya auri ‘yarta kuma sirikin sayyidina Ali ne tunda ya auri ‘yarsa kuma ‘ya'yan ko mu ce jikokin Fatima wanda suka fito daga zuriyar sayyidina Umar ‘ya'ya ne guda biyu wanda ‘yar Fatima ta cikinta ta haifa wa sayyidina Umar 'ya'ya guda biyu kuma wannan ya nuna sayyidina umar wato sirikin fatima ne da aliyu kuma a cikin gidansa akwai jikokin fatima da jikokin sayyidina ali wannan shine abin da ya tabbata kuma dukkan littattafai na tarihi sun tabbatar da wannan kama aka koma waɗannan littattafai jawami usira na ibnu hazamin al-andalusi juz'i na ɗaya shafi na talatin da takwas da ibnu sa'ad juz'i na ɗaya shafi na tamanin da biyar da zadul ma'ad ya kawo maganar 'ya'yan annabi sallallahu alaihi wasallama juz'i na ɗaya shafi na 49 da ibnu hisham juz'i na ɗaya shafi na 202 da tahzibu ibnu asakir juz'i na ɗaya shafi na 291 da ibnu kasir juz'i na biyar shafi na 306 da tahzibun nawawi juz'i na ɗaya shafi na 26 da talqihul fuhumi eh, shafi na 15 da kuma tarikul khamis juz'i na ɗaya shafi na ɗari biyu da saba'in da biyu da al'isaba fi tamizu sahaba na ibn hajar as'alqalani da al'istiaf fi ma'arifati ashab duka waɗannan sun kawo dogon bayani game da ‘ya'yan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da kuma irin wato daraja da kima da suke da shi domin kamar yadda muka yi bayani kujera a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hawa hawa ce kowa da kujerarsa Ya'yan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna da kujera da matsayin da a wannan matsayin sun wuce matansa akwai ko matsayin da matansa suke da shi wanda a wannan matsayin kuma sun wuce ya'yansa. yadda za a gane haka shine idan matan Annabi sallallahu alaihi wasallama suka ce duk duniya babu kamar mijinmu duk duniya babu kamar mijinmu kun ga duk duniya ba mai ja da su don abin da suka faɗa gaskiya ne in ma ka ja da su sai Allah ya danƙara ka a wuta don ka ce akwai wani mutum kenan da ya fi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma babu to kun ga anan shine matsayin da suke da shi cewa duk duniya ba kamar mijinsu su kuma ƴaƴan annabi sallallahu alaihi wasallama za su iya tashi su ce mu kuma duk duniya babu kamar babanmu kun ga su kuma anan sun wuce kowa don abin da suka faɗa gaskiya ne babu kamar babansu ma'ana ba mai matsayi irin na babansu kun ga anan su kuma sun wuce matan annabi sallallahu alaihi wasallama wanda da su matan annabi za su ce duk duniya babu kamar babanmu da sai a ja da su kamar da su kuma 'ya'yan annabi da za su ce duk duniya wato su waɗanda suka yi auren su ce babu kamar wato mazajenmu su ma da sai a jayayya da su kun ga kenan kujerar matan annabi sallallahu alaihi wasallama shine duk duniya ba kamar mijinsu su kuma kujerar 'ya'yan annabi sallallahu alaihi wasallama duk duniya ba kamar babansu kenan matsayin matan annabi sallallahu alaihi wasallama ya fi karfin matsayin ƴaƴansa ta wannan bangare su kuma ta ɓangaren cewa duk duniya ba kaman su, matsayin ‘ya'yan annabi sallallahu alaihi wasallama ya kera kuma anan na matan annabi sallallahu alaihi wasallama da haka kowa da kujerar da zai hauye takama duk duniya ba mai iya ja da shi matan annabi ba wanda zai ja da su akan cewa duk duniya ba kaman mijinsu kamar yadda ‘ya'yan annabi sallallahu alaihi wasallama ba wanda zai ja da su akan duk duniya babu kamar babansu kun ga ashe kenan kowanne da matsayinta kowanne da matsayinsu da kuma daraja da kima da martaba da Allah subhanahu wata'ala ya basu wanda babu mai iya ja da su face sai ya ci ƙasa sai ya faɗi warwas kuma sai ya ji kunya da haka tunda matan annabi sallallahu alaihi wasallam ba wanda ta haihu tare da shi to shi yasa sai Allah ya musu wata baiwa da kyauta ta alheri yace wa azwajuhu ummahatuhu su matan annabi sallallahu alaihi wasallama a matsayin iyaye suke ga dukkan muminan duniya kenan tunda ba su haihu ba sai Allah ya mayar da duk wani mumini da ke faɗin duniyar nan ta Allahu wanda suka wuce da wanda suke yanzu da waɗanda za su zo duka matan annabi a matsayin iyaye suke a gurinsu yadda za mu mutunta iyayenmu mu darajta su mu kimanta su mu musu biyayya mu musu ladabi haka ya kamata ko fiye da haka mu yi wa matan annabi sallallahu alaihi wasallama kun ga yanzu akalla akwai musulmi kusan biliyan biyu a duniya duka kuma a matsayin ya'ya suke ga wato ainihin matan annabi sallallahu alaihi wasallam su kuma ya'yan annabi sallallahu alaihi wasallama darajar su ta zo ta bangare uku na ɗaya kasancewa su tsoka jini na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na biyu kasancewa su sahabbai na uku kasancewa babu kaman mahaifinsu a daraja da kima da isa a wajen Allah da haka nan ne su ma kimarsu da darajarsu ta bayyana. Musliman ahuwa wala ni qalbi baka mutasailan an ikhwati al-imani afwan akhi Wannan za mu tsaya a cikin wannan shiri namu na kundin tarihi a wannan mako wanda muka dan taba bayani akan tarihin 'ya'yan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama guda bakwai hudu mata wanda kun ji duk kowace ta yi aure kuma a ɗakin mijinta ta rasu kuma duk sun haihu a ɗakin mijinsu in ban da ummu da kuma maza guda uku wanda kun ji cewa duk sun rasu ne suna ƙanana wannan su ne ƴaƴan annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama wanda za mu tsaya a wannan mako a madadin wanda ya ɗauka mana wannan shiri a sha'aban sai kuma ni mai gabatar da wannan shiri Muhammad Aminu Ibrahim Daurawa nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh قد ألجموا فارتاع كل لساني أتراه قد خدروا